أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه يو biyu ga watan sha'ban hijira annab sallallahu alaihi wasallam ta dubu biyu da ta dubu da dari hudu talatin da uku wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu tashi darasi na casa'in da uku a cikin karatunmu na muwatta ta imam malik a shine babu ma ja a fi khurujin nisa'i ilal masajid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد حدثا يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله آه نعم آه باب خروج باب خروج النساء إلى المساجد آه باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد باب أبن يزو a cikin sunna da ayyukan sahabbai na fitar mata ya zuwa ga masallatai ilal masajid ya zuwa ga masallatai imam malik ya kulla wannan babin bayan bayani akan wato hukuncin a matsayin sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ambatan rauda sai ya biyar da shi da hurujin nisa'i ilal masajid domin tambayar da za ta zo shine cewa to wannan falala da take ta cikin masallaci me zai faru ga mata mata ma za su iya zuwa don su samu wannan falala don da falala ce da ta rataya da zuwa ga masallaci to idan ya zamanto cewar ta takaita kan maza babu mata zai zamanto su sun rasa falala mai yawa to shine <clears throat> imam ya dace imam malik ya kawo wannan hadisin a bayan bayanin falalin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ubaidullah ya ruwaito hadisi ya ce haddathani yahya an malikin annahu balagahu an abdullahi bin umar annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عبيد الله يتي يحيى يا كرنتا حديثي دغ مالك annahu balagahu cewa a riwaya ta riske shi bai ambaci isnadinsa ba an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar annahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah ima Allah ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah mata kada ku hana kada ku hana bayin Allah mata ga masallatan Allah kada ku hana su zuwa masallatan Allah wani hadisi hukuncinsa albalag ne tunda bai ambaci isnadi ba mai hukuncinsa wajen malaman hadisi hadisi da ya zamanto ba ambatan masa isnadi ba aka ambace shi balagan yana daga cikin jinsi na hadisi mai rauni to amma imam malik bai ambaci isnadin ba ne ikhtisaran don takaitawa saboda hadisin mashhuri ne malik ya ruwaito shi a hadisin mashhuri ne daga malamin malik az-zuhri daga abdullahi bin umar kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga riwayar zuhuri daga salim daga abdullahi bin umar kuma ya ruweto shi da riwayar nafi daga abdullahi bin umar saboda haka hadisi ne marfu'i musnadi ingantacce ga shi imam, eh, imam muslim ya fitar da shi ya ce la tamna'u wannan hani ne kada ku hana ima Allah ima Allahi bayan Allah bai ce latam na un sa'a ba domin ya ishari ga kan cewa wannan siffata su ta bauta na Allah shine ya hana ya hana a hana su din su ma suna da rabo a cikin abin da bayan Allah suke yi maza sai ce kada ku hana bayan Allah mata zuwa ga masallatan Allah an ambace shi masallatai ya hada jam'i dukkan wani masallaci kenan saboda haka ba tun daga masajidul hadda masajidul haram hadda kuma sauran masallatai na unguwa na gari dukkaninsu sun shiga cikin wannan wato kada ku hana su to a cikin wannan ya nuna kan cewa kenan wato inda ba don wannan hannun ba miji yana da ikon ya hana matarsa daga nan ne ake nuna cewa miji yana da ikon ya hana matarsa fita tun daga shi an ce kada ya hana ta ta je masallaci wato in ya hana ta je wani waje yana da iko zai iya hana ta je masallaci inda ba don wannan hadisin ba wanda ya nuna kan cewa maza suna da iko akan mata kenan kuma haka yake arrijalu qawwamuna 'alan nisa maza masu iko su ne masu tsayuwa akan mata baji yace fihi dalilun ala anna lizawji man'uhunna min zalik wa an la khuruja lahunna illa bi idnihi cewa a cikin wannan akwai dalili cewa miji yana da haƙƙin ya hana matarsa zuwa ga masallaci kuma ba, za su fita ba babu haƙƙin fita a gare su illa bi iznihi sai da izininsa walau lam yakun lirrajuli man'ul mar'ati min zalika la khutiban nisa'u bil khuruj da a ce miji ba shi da haƙƙin ya hana matarsa zuwa da matan aka ce da matan za a yi a ce a ce la tamna'u anfusakunna masajidallah kada ku hana kanku zuwa masallaci walam yukhatab rijal bil man'i da ba kitabin ba an fuskanci maza da shi bane kama khutiban nisa'u bis sala kamar yadda aka ce wa mata su yi sallah walam yukhatab rijal bi an la yamna'uhun bi amla bi an la minha wajen sallah kaga sai aka ce su yi sallah ba a ce wa mata kada ba a ce wa maza kada ku hana su ba don a nuna kan amma namiji ba shi da haƙƙin ya hana matarsa sallah shi su kawai aka ce si sallah amma nan saboda yana da haƙƙin ya hana ta zuwa masallaci sai aka yi masu sai aka fuskance su da hitabi aka ce kada ku hana su zuwa masallaci wanda ya nuna kan cewa suna da haƙƙi wa fil mabsut min riwayat ibn al-qasim a cikin al-mabsut cikin littafin mazhaban malik da riwayar ibn al-qasim an malik la yumna'u an-nisa'u al-khuruj ila al-masajid ba a hana mata fita zuwa masallatai wannan mutlaƙan ne ba a yi tafsilin wajen matan ba kowace irin mace ce sawa'un tsohuwa ko yarinya ko budurwa sai dai malik yana cewa a mace wadda take tsohuwa wadda yake ba ta fatan mutane su zo suna neman ta da aure ita babu laifi ta zuwa masallaci duk da yake yana cewa kada ta rinka a la uhibbu la uhibbu kathratu tirdad bana so musu sai zamanto suna yawan zuwa masallaci din amma wadda take kuwa da sauran yarintatta da kuma za ta iya janyo hankalin mutane ita wannan sai malik ya ce babu laifi ta je almarratu ba'ad almarra yau in ta je wani lokaci ma ta sake zuwa amma ba ta ce duk sallah sai ta je ba to a cikin wannan hadithi akwai masail wannan ya nuna cewar mata suna da haƙƙin mata shaƙa'iƙun rijal kamar yadda hadisi ya nuna An-nisa'u shaƙa'iƙun rijal mata yan uwan maza ne saboda haka abubuwan da suke samu maza suke samu na falala su ma mata suna samu sai dai abin da Allah ya raba su ya fifita waɗansu da waɗansu kamar yawan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita zama Allah ya fifita mata maza akan mata shi yasa suka zo suka kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza duk sun kwashe alkhairi suna fita jihadi kuma suna yawan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ka ba sa samun wannan sai Allah Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله kada ku rinka burin abinda Allah ya fifita sashenku akan sashi na falala mata su rinka cewa ina ma mu da maza ne abinda mata suka samu maza suna da rabo akan abin da suka yi tsorori na ayyuka mata ma suna da rabo na abin da suka yi tsorori na ayyuka ku roƙi Allah daga falalarsa wato abin da ya zama tokan cewa ya fi ƙarfin ku ba ku samu ba to sai ku roƙi Allah daga cikin falalarsa sai ya ba ku to in ban da abubuwa da waɗansu akwai abubuwa wanda suke maza sun keɓanta da shi suka samu fifiko akan mata to waɗannan amma in banda waɗannan sauran abubuwa mata suna musharaka da maza a cikin ayyukan falala wanda daga ciki akwai na masallaci to sai dai a riwayar wannan hadisi ya zo da ziyada kamar yadda yake a cikin kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud wa buyutuhunna khairun lahunna gidajensu ya fi musu alkhairi wato duk da kada kwana su fita masallaci amma su yi sallah a gida ya fi a wata riwayar kuma a cikin sunan abi dawud wal yakhrujna tafilat in sun tashi fita su fita ba tare da sun shafa turare ba wal yakhrujna tafilat to wannan ya nuna mana kun ga akwai ka'ida ta shari'a da take cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo gyara a cikin wannan fitar mata zuwa ga masallaci akwai mafsada akwai kuma maslaha ko kuwa duk maslaha ce ba mafsada ko kuma duk mafsada ce ba maslaha ce mafsadar jan hankali fitina za su iya sabbaba fitina ga mutane mata za su iya sabbaba fitina ga maza ko ba haka ba akwai maslaha me maslahar su samu alkhairin da ke cikin zuwa masallaci to kuma ka'idar shari'a shine cewa kawar da barna shi ake kaddamarwa bisa kawo gyara to me yasa a nan wajen sai aka yi umarni da su fita tare da cewa akwai wannan mafsadar ba kamata ya ce ai dar'ul mafasid ba maimakon ai jalbul masalih maimakon a kawo musu amfani da za su samu na alkhairin sallah a masallaci ba a kawar da barnar da za ta samu ba shine ya zamanto aula ba to me yasa anan aka saba wannan ka'idar eh? me yasa aka saba ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih an saba ka'idar a nan wajen na'am ahsant saboda mafsadar an yi maganin mafsadar an yi maganin wannan mafsadar wannan barnar da ake gudu an yi maganin ta shine aka ce na farko su fita ta filat ba tare da sun shafa turare ba don shafa turare shine wanda zai sa in sun zo wucewa a jikanshin turaren su a juya a kalle su daga kallo shi kenan kuma sai a ce bari a yi magana daga magana sai kuma abu ya kai ya zuwa ga abin da zai kai ya zuwa ga saban Allah da samun fitina sai aka ce kada su shafa turare fi ma'ana shafa turare duk wani abin da yake zai ja hankali kamar wundaye irin abin nan da ake sawa a kafa wanda a da eh? ba jamfarci ba kacau-kacau kamar kacau-kacau yake a warwaran kafa ah, kacau-kacau yanzu mahaukaci ne zai sa kacau-kacau ko mahaukaciya amma da haka suke sanya irin wannan wundaye din dan in suna tafiya yana dan ƙara sai ya janyo hankali a kalle su to yanzu kamar yanzu yamma takalmin coge kamar takalmin coge yana tafiya kwas kwas kwas dan daga kaji kwas kwas kwas ka san mace ce sai ka juya ka kalla to kaga fitina ta faru to yana daga cikin ma'anar wal ta filat su fita ba tare da sun shafa turare ba su fita ba sun yi wani abu wanda yake zai janyo hankali ya zuwa ga kansu ba na daga wato kayan ado da kayan da zai sa a gane su abu na biyu da zai iya kawo barna a cikin fitarsu shine cakuɗuwarsu da maza shi kuma wannan aka yi maganinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa la kunna ƙari a tariq hmm? alaikunna hafati tariq ba haƙƙinku bane ku hau tsakiyar hanya ku zamanto a gefen hanya saboda haka sai ga mata in suna tafiya suna raɓar garu kusa da kusa har ga tsakuwar garu tana kama mayafinsu saboda isa matuƙa wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto a gefe tana ɗaya daga cikin abin da zai iya kawo fitina cakuduwa a tafi garin cakuduwa a taɓa wannan a taɓa wannan ko kuma ana tafiya saboda kusa da kusa da juna ake yi magana to sai aka ce su zamanto a can gefen hanya to kun ga abubuwan na illa da za su kawo fitina abubuwa na mafsadar da ake jin tsoro an yi maganinsu to da ya zamanto an yi maganinsu sai ya zamanto kenan yanzu kamar wato maslahar ita ce tsagoranta ta yi saura sai aka yi umarni da ita da aka haka ka'idar jar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih muqayyada ce da idan shari'a bata zo da abin da zai kawar da wannan mafsadar ba in ta zo da abin da zai kawar da wannan mafsadar to sai ya zamanto yanzu ba za a ce za a kaddamar da kawar da mafsada akan kawo maslaha ba saboda mafsadar a nan wajen a ta zamanto kuma kan cewar an ɗauki matakan da zai zamanto an yi maganinta na fata an fahimci wannan ko to wani yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ne wannan bayanin saboda mun kula da wato maqasudus shari'a yanda manufar shari'a take a yanda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa shari'a dinnan shari'a ce mai cike da hikima kuma ta haka zaka sani dan ka rinka auna dan ka rinka fahimtar nusus na shari'a kuma ka san da za ka ringa ta'amuli da nusus kada ka ga nassi guda ɗaya ya zama tokan cewa ka rusa abubuwa masu yawa ka ringa tunani ka rinka duba yanda a cikin yanda mu'amala yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa maganganunsa duk su ne suke tabbatar da suke bayyana asrar na shari'a da maqasid manufa ta shari'a a wajen yin hukunce hukunce sannan da ya zamanto akwai bambanci tsakanin zuwan mata masallaci da zuwan maza masallaci dangame da matsayin kowanne daga cikinsu me matsayin maza su je masallaci wajibi ko kuma sunna mu'akkada mata fa me matsayinsa eh ba wajibi ba ne me dalili cewa ba wajibi ba ne me dalili cewa ba kamar na maza ba ne wa buyutu buyutuhunna khairun lahunna shine dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar su a gida ta fi musu alkhairi saboda kun ga zuwan su masallaci din falala ne kenan ba wajibi bane sallah a gida ta fi ya zama to mustahabbi to menene hikimar shari'a da ya sa aka mayar da zuwan mata masallaci mustahabbi amma na maza kuma ya zamanto wajibi ko kuma sunna mu'akkada me yasa su mata su ba a ce su zamanto su ma sunna mu'akkada ko wajibi zuwa masallaci ba na'am saboda to an yi maganin fitinar da wa'annan abubuwan da aka faɗa duk da an yi maganin fitinar aka ce wa hunna khairun lahunna ba duka suke yi ba e to a to lokacin da suke yi din lokacin da suke yi din ma an ce ba dole ne sai sun zo ba kamar yadda aka ce ma maza saboda kamata a ce su ma zuwansu masallaci kamar na maza ne kenan Ah, ai kula da sha'anin al'umma kamar yadda maza suke kula da sha'anin al'umma haka mata mata suna fita jihadi tare da maza sha'anin al'umma ne suna fita sallar idi ah, sha'airun lahi ne na'am a ah, to an yi maganin yadda fitina za ta yadu an ce haduwar ga yadda ai inda dai da gudun fitina ka'idar shari'a idan akwai barna in ba ta maganin ta ba za ta yi umarni da barna ba in akwai wannan fitinar in an san akwai wannan fitinar za a toshe ta an toshe ta an toshe ta ta hanyar wa'annan umarnin da kuma tsoron Allah da aka bar mutane a cikin zuciyarsu su yi magani da wannan na'am magana ka ta ɗanyi kusa da wannan hikimar wallahu a'lam shine cewa idan mace ya zamanto kan cewa za ta ringa fita masallaci sau biyar a rana kamar yadda namiji zai ringa fita masallaci sau biyar a rana haƙƙin da Allah ya ɗora mata na ri'aya na kula da gidan mijinta wanda yake wannan haƙƙin ɗan adam ne kuma Allah ta'ala shi da yake haƙƙinsa haƙƙinsa shi na falala ne yakan sai ya haƙura da haƙƙinsa amma haƙƙin mutane sai ya cika musu to akwai haƙƙin mijinta na kula da gidansa da kula da tarbiyyar yaransa wanda in aka ce sai ta rinka fita sau biyar a masallaci sai ta fita ta bar yaran a gida ko ta fita ta dora musu abinci kafin su dawo abincin ya kone to shari'a ta kula da wannan shi yasa ba a ta mata fita ba saboda sauran wajibai da aka dora mata na gida wanda idan ta ce za ta idan aka sanya fitar ta zuwa ga masallaci kamar fitan maza ne wannan wajibai za su tozarta kuma ba a so waɗannan haƙoƙi su tozarta saboda muhimmancin kula da gida da muhimmancin tsayar da gida wanda yake shine ginshiken gina al'umma saboda haka shari'a sai ta dubi wannan aka ce mata ma kai ta zauna a gida din ma ya fi bisa ta je masallacin an fahimta wannan shine hikimar da ya sa fitar mata zuwa ga masallaci ta zamanto daban da fitar maza ko da ku masallaci kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam ne don akwai kadiyar wannan ummu humaid as-sa'idiyya kamar yadda ya zo a cikin musnadil imam ahmad annaha ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat tace inni uhibbu salata ma'ak ni dai ina son sallah tare da kai qala qad alimtu na sani wa salatuki fi baitik sallaki a gidanki a cikin ɗakinki khairun min salatiki fi hujratik ya fi miki sallah a cikin farfajiyar gidanki wa salatuki fi hujratik sallaki a bangaren ki alhujra shine wato bangaren gida wanda yake da da daki ƙuryar daki da kuma dan a dan farfajiya haka da akan yi wa salatuki fi hujratik sallaki a cikin farfa a cikin gidanki khairu min salatuki fi darik yafi sallah a cikin gidan unguwarku wa salatuki fi darik sallaki a gidan unguwanku gidan dangi khairu min salatuki fi masjidi qaumik yafi bisa bisa ya fi miki alhairi bisa sallah a masallacin unguwarku wa salatuki fi masjidi qaumik sallah a masallacin unguwarki unguwarku khairu min salatuki fi masjidil jama'a ya fi bisa sallah a cikin masallacin jama'a wato masallaci na gari babban masallaci ko ce ta zamanto ta fi kusa da gida sallar ta tafi kaga duk wannan akan me kwadai ta ita ta zamanto tana kusa da gida kada ta yi nesa da gida kada ta yi nesa da gida saboda me saboda kula da haƙƙin gina gida a cikin musulunci ginin gida yana da muhimmanci saboda haka wannan shine matsayin hatta aikin mace ma hatta aikin mace ta zauna gida ta kula da yaranta ya fi mata amma kuma in ta ce za ta yi ba a hana ta ba ba a hana ta ba ga wannan a furai'a bint sinan yar uwar abu sa'id al-khudri mijinta ya mutu tana cikin takaba ta fita ta je ta girbe dabinanta sai aka kai karata wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da wanda zai kula da dukiyarta sai ita ya ce Allah maɗaukakin sarki ya miki izinin ki fita don ki kula da dukiyarki to ra haga ya halatta mace ta je ta nemi wato abin da za ta yi don ta nemi abin duniya ba haramta mata ba to amma ta tsaya ta kula da yaranta shine aula ta tsaya ta kula da gidan mijinta da amanar gidan mijinta shine aula tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayiya ce a cikin abin da ke cikin gidan mijinta da kuma akan 'ya'yansa kuma za a tambaye ta akan amanar da Allah ya bata to idan sallah ma an ce ta yi sallah a gida zai da zai zama kan cewa haƙƙin mutanen gida haƙƙin amanar gida bai tozarta a hannunta ba ina kuma ga abin da yake neman duniya ne hmm? shi ne mamin babi aula na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا wa haddathani an malik yahaya ya ce ubaidullah ya ce yahaya ya mun ya karanta mun hadisi daga malik annahu balagahu shi ma wannan dai balaga cewa riwaya ta riske shi an busri ibn sa'id daga busr ibn sa'id busr ibn sa'id tabi'i ne ba sahabi ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shahidat kunna salatul isha fala tamassanna tiba idan ɗaya daga cikin ku ku mata ta halarci sallar isha ta zo halartar sallar isha fala ta na tsiban to kada ta kuskura ta shafa turare wannan hadisin mursal ne kuma balag ne tunda busur ibn sa'id tabi'i ne ba sahabi ba kuma malik bai riski busur ibn sa'id ba amma hadisi ne wanda yake a mausuli an ruwaito shi a cikin sahih muslim da sunan nasa'i daga da riwayoyi masu yawa daga abdullahi bin wahab an makramata bin bukair an abihi an busri bin sa'id an zainab al-thaqafiya imra'atu abdullahi bin mas'ud wannan hadisin ya tike da zainab al matar abdullahi bin mas'ud ita ce ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata idan ɗaya daga cikin ku ta zo halartar sallar isha kada ta shafa turare me yasa aka keɓance da sallar isha wani ya keɓance da sallar isha ne kawai aka ce kada ta shafa turare ko ka duk kowace sallah ce kowace sallah ce saboda hadisin da ya gabata wal ya na tafilat to me fa'idar ambaton sallar isha na'am na'am akwai duhu za a ji kanshi to ko babu duhu inda za a ji kanshin illar tana duhu ba shi da ma'ana wannan wasu ne tardi lokacin da saboda ka in ba duhu za ta iya shafa turare hmm? duk wani abin da kuke faɗa yana ƙayyade da yana nuna kan cewar inda kun ce shine illar to ma'ana kenan idan babu duhu za ta iya shafa turare na'am min babi aula a sauran sallah eh to na'am rufin ya fi ananin to aiko da to kenan in babu in ba a lokacin ba za ta iya safa turaren amma a lokacin ya fi tsanani to allahu alam bar dai na'am yawa ahsant wannan shine saboda bisa al'ada da daddare suke shafa turare da shaddare suke shafa turare don lokacin ne mazansu suke zuwa su kusance su suna shafa turare saboda saboda mijinsu ya zo ya same su gida jiki na kanshi gida na kanshi to sai aka ce to in har za su je sallar isha kada su yi wannan shafa turaren in har za su fita zuwa sallah to kada su yi wannan shafa turaren dan al'adar su ne al'adar matan larabawa ne da daddare suke shafa turare daga dare yayi sai su shafa turare kun gani ba irin matan mu kazamai ba an yi aikin gida jiki duk na wari da hayaki sai kawai a je a kwanta haka mutum ya zo ya ji wari ta nan wari ta can saboda haka ai ta saki abinda za a ke ta saki kenan sai ka ji mutum ya tsani matarsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya dawo idan mutum ya dawo daga tafiya kada ya kada kada ya zo gida da daddare kada ya kada ya zo gida da daddare ya tsaya ya kwana sai da safe ya zo haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take ya hana mutum ya zo gida da daddare yace saboda mace saboda wato mace ya zamanto kan cewa ta gyara jikinta kafin zuwan mijinta amma in ya zo mata cikin dare bagatatan sai ya zo ya same ta a cikin hali wanda wani lokaci wanda zai sanya shi ji ya tsane ta kasan kuma shaidan yana nan sai da ƙara sanya tsana ya ce yanzu da wata ce ma da wata ce da irin yan bokon nan ma na aura da kila ba za ta yi min irin wannan ba shi yasa aka ce kada kada kada kurin auren shi kenan sai ya dauki tsana ya maka matarsa kuma ya ce wai saboda ba ta boko ba ne idan kuma da zo kuma yar bokon ta yi masa wata tsiyar shi ma ya sake kawo wani shaidan saboda shaidan yana nan yana aiki to irin waɗannan hanyoyi dai shari'a tana toshe su kuma yana daga cikin hikiman shari'a a umarni na irshad umarni na irshad eh shine idan eh idan mutum ya waya shikenan ai illar ai an ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illar likai tasta eh, likai tastahidda al-maghiba wa tamtashita al-sha'itha domin wadda mijinta baya nan ya zama to cewa ta gyara jikinta kuma wadda take kanta ya to wato a ya mutsatse ya ta ta gyara gai wato dai kamar mace ta kitso mu a wajenmu mm. in yi waya ya faɗa kaga idan ya zama to cewa abin nan a kitsan nan ya tsufa sai ta sake sai ta tsefa kan ta yi wani kitsan ko ta gyara kan an faɗi illa to kaga in za a yi da waya kaga shi kenan in za ka faɗa da waya ka iya zuwa da daddare abinka na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن آتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها wa haddathani an malik yahaya ya yi karanta min hadisi daga malik an yahya bin sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari an atika ta binti zaid bin amr bin nufail daga atika binti zaid bin amr bin nufail imra'atu umar ibn al matar umar ibn al-khattab annaha kanat tasta'dhinu umar ibn cewa ta kasance tana neman izinin umar ibn masjid domin ta tafi masallaci wanda ya nuna abin da mata suke yi kenan ba sa fita sai da izinin mazan su hatta masallaci ma sai ta nemi izini fayaskut sai ya shiru fataqul sai ta ce wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani wallahi ni kuma zan fita sai dai in ka hana ni fala yamna'uha shi kuma baya hana ta baya so shi yasa yake shiru amma ba zai iya hana ta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya hana ta amma baya so saboda kishi ita atika 'yar ƙanwar sa'id ibn zaid ce sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail ɗaya daga cikin al'ashirar mubashari na biljanna ta daga cikin almuhajirat matar abdullahi ibn abi bakar siddiq ce kyakkyawa ce ta daga cikin kyawawan mata abubakar sai ya ce ma abdullahi ɗansa ya sake ta saboda saboda yadda yake da tsananin santa baya fita ta hana shi zuwa ta hana shi fita yaƙi da ake zuwa baya iya tafiya baya iya tafiya magazuwa saboda santa da yake yi sai na abubakar sai ce ya sake ta ya ƙi bai sake ta ba to sai ya masa ya yi masa rantsuwa cewa lallai ya sake ta umarni ba yadda za a iya saba sai ya sake ta da ya sake ta ya rinka bakin ciki har yana yin waƙe na bakin ciki saboda rabuwa da ita sai sai na abubakar ya tausaya masa ya ce to shikenan ya dawo da ita ya dawo da kayansa shine ne ya aure ta bayan ta mutu sai abin nan bayan ta mutu a sai zaid ibn al-khattab ya aure ta an ce saboda tsananin santa da yake yi sai da ya ware mata wata dukiya mai yawa cikin kuɗinsa ya ce ya ba wannan kuɗi da sharaɗi in ya mutu kada ta yi aure saboda tsananin so da kishi ya ba ta kuɗi masu yawa ya ce kada ta yi aure ta karɓa ta yadda sai sai na umar bayan mutuwarsa sai na umar ya zo ya ce ce mata bai halatta ki haramta ma kanki abin Allah ya halatta miki ba ki ce ba za ki yi aure ba kin haramta ma kanki aure Allah kuma ya halatta aure a gare ki hmm? gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi rantsuwa a kan wani abu sai ya ga abin da ya fi alkhairi a wajen Allah ya yi kafara ga rantsuwarsa ya ce saboda haka ki mayar masa da ki mayar ma da ƴan uwansa dukiya ki mayar da magadansa dukiyarsa sannan ki je ki aure saboda haka ta yi haka a ta je ta yi aure sai na umar ya aure ta sai na umar ya aure ta bayan ɗan uwansa zaid ibn al-khattab shi ma ya yi shahada a lokacin yakin yamama sai ya aure ta bayan mutuwar ɗan uwansa sannan bayan mutuwar sayyidina umar zubair ibn al-awwam ya aure ta zubair ibn al-awwam ya aure ta sannan bayan mutuwar zubair sayyidina ali ya zo ya neme ta da aure ta ce a'a ni dai ina son ka rayu wato duk wanda ya aure ni mutuwa yake eh, ya ce kada kada kai ma a kashe ka duk wanda ta aura a kashe shi akai shi abdullahi ibn abi bakr siddiq kibiya ce ta zo ta same shi a lokacin yakin ta'if ta kashe shi zaid ibn al-khattab a lokacin yakin yamama da aka yaki da musailima sayyidina umar kuma wannan ba majusan ya kashe shi zubair ibn al-awwam a wajen yakin jamal aka kashe shi saboda ka tace ni adhunnu bika an tuqtal ina rowanka ina koronka da kai ma da aka sheka saboda haka bai zubair saboda shi ma yana da kishi yana santa lokacin da ya aure ta ta ce ita ma ta ce to ba zai hana ta zuwa masallaci bai ce eh to shine sai wata ran ta tafi masallaci sallar isha sai ya biyo ya zo ya taba bayanta tana cikin tafiya ya taba bayanta ta dawo gida sai hanki ta ce masa ai ba ta sake zuwa masallaci ba gari duniya ta ɓaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta ɓaci ya yi shiru eh, ya yi shiru nan ku shine ya yi <laughs> don saboda baya son take fita baya son take fita ka san ɗabi'ar ɗabi'ar maza da kishi in ban da haka kaga mutum yana kishin wai matarsa bayan shi har ya ware mata kuɗi don Allah kada ta yi aure bayan ya mutu kishi ne ita dama da sai na umar ya zo auren ta sai da ta sa masa sharaɗi cewa ba zai dake ta ba ba zai hana ta haƙƙi ba ba kuma zai hana ta fita zuwa masallaci ba ya ce ya yadda to wannan ya nuna mana abin da mata suke a kan wannan zamani na ƙoƙarin zuwa masallaci da kuma yadda sahabbai maza suka fahimci umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na kada su hana su ba su hana su na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت نعم وحدثني عن مالك يحيى كرنت من حديثي دغ مالك أن يحيى بن سعيد دغ يحيى بن سعيد الأنصاري an amrata binta abdurrahman daga amrata binta abdurrahman amrata binta abdurrahman al-ansariya wadda ta taso a ɗakin aisha faqiha malama ce masanar fiqh kuma masanar hadisi daga cikin waɗanda suka renu a hannun aisha suka kwankwaɗi ilimi daga wajenta an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat cewa ce lau adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha nisau lamana'ahunna masajid da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski abinda mata suka ya riski abinda mata suka tsura suka tsiri da ya hana su zuwa masallatai kama muni huni sa'u bani isra'il kamar yadda aka hana matan bani isra'il matan bani isra'il an hana su zuwa zuwa masallaci ba sa zuwa wajen bauta har yanzu ba sa zuwa qala yahya ibn sa'id sai yahya ibn sa'id yace fa qultu li amra sai ce ma amra awa muni a nisa'u bani isra'il al masajid ashe yanzu an hana matan bani isra'il zuwa masallatai qalat na'am ta ce eh an hana su wannan ishara ne daga wannan fahimta ce ta aisha tana ganin kan cewar illar da ya sa aka halatta wa mata zuwa masallaci don suna kula da ka'idodin hishma wato kula da tsare kansu daga abin da yake zai zamanto na fitina to da zamani ya soma canzawa mata suka rinka wato suka suka kirkiri suka tsiri abubuwa waɗanda suke ba su da asali waɗanda suke sun saba tarbiyyar addini ce take inkarin wannan hali nasu na fita masallaci take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski wannan da ya hana su zuwa masallaci to waɗansu malamai suna cewa wannan a ah, ah, ah, yana nuna kan cewa kamar ita aisha tana ganin kan cewa a hana su ɗin kenan saboda tana ganin illar shine idan za su iya kula da wannan ka'idodi kuma wanda da in ba su kula da wannan ka'idodi din ba na tsare kai to ko da da annabi sallallahu alaihi wasallam nan shi ma da ya hana su to saboda haka sai ba yanzu a iya cewa kenan sunna ita ce a hana mata zuwa masallaci saboda illar da yasa aka haramta musu yanzu wannan illar sun wato illar da za ta sa a haramta musu yayin da ya zamanto babu ita a farkon zamani idan ta zo sai a haramta musu za a iya sun yi hukunci a haka shari'a ta kare daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya san abin da mata za su faru Allah ya san abin da za su kirkiro na barna din su rinka yi da wannan illa za ta sa a hana su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da zai nuna kan cewa za a hana su duk idan irin wannan ta amma ganin kan cewa bai faɗa ba ya nuna kan cewa abu ne wanda yake yana nan hukuncin akan mata ya halatta su je sai dai su tsara kansu tunda fita ce ta ibada in sun fita sun watsar da ladansu to su suka ji amma ba za a hana ba saboda akwai wanda yake za su fita din domin neman ladan kuma su kiyaye ka'idar shari'a to ba za a hana su amfana da wannan alkhairin ba saboda tsoron cewa za a samu waɗansu ɓata gari da za su zama tokan cewa ba za su kiyaye wannan ka'idar ba shi sa sai ba a hana su ɗin ba domin kuma da da abin da suka kirkiro zai sa a hana su zuwa masallaci da abin da ya cancanci a hana su zuwa ma shine kasuwanni amma ba a hana su ba a cikin shari'a ba a hana su zuwa kasuwanni ba sai dai kawai ka'idar fitan mata ya zama tokan cewar an kula da ka'idar shari'a na musamman rashin shafa turare saboda shi turare a cikin al'ada yana motsa sha'awa idan aka wuce idan mace ta wuce da turare aka ji kanshinsa shikenan sai ka ga shi sai ta sai zuciyar mutum ta sawwala masa hmm. ya ta sawwala masa abin yanda yake zai samu a abinan ya nemi wannan matar to shi sa aka haramta to kaga in ta sa turare kamar wato tana janyo hankalin mutane ga kanta kenan kuma wannan shine fitina din shine fitina din ta fitini waɗansu na'am hmm. abin da yasa aka kira su ima Allah ba a ce annisa ba don a nuna kan cewa kamar yadda maza suke bayan Allah suna neman falalar Allah haka suwa mata suke bayan Allah suna neman falalar Allah shi yasa ba a kawo sifar a unutha ba a ce mata ko makamantan wannan sai aka kawo sifar su ta bayan Allah kamar yadda kuma kuke bayan maza suke bayan Allah da suke neman alkhairin Allah to su ma mata bayan Allah ne sa neman alkhairin Allah كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر kitabul qur'an wannan bayani na hadisai da suka zo akan sha'anin alqur'ani bayan an gama da abin da ya danganci sallah sai kuma ya kawo wannan a cikin waɗansu nuskohin akwai kitabul qur'an a cikin wata nuskar kuma babu kawai sai aka ya tafiya zuwa ga al'amru bil wudu liman massal qur'an shine babi na farko a wannan kitab din wanda kuma ba a sanya kitab ba ci gaba ne da wani babi daban amma wannan shine jerin gwanon abuwab da suka zo kan abin da ya danganci alkur'ani na hukunce-hukunce na farko shine al'amru bil wudu'i liman massal qur'an umarni kan ayi alwal mutum kan yin umarni da yin alwala ga wanda zai zai taba alqur'ani wato umarni ga cewa wanda zai taba alqur'ani yayi alwala wa haddathani yahya an malik ubaidullah yace yahya ya karanta min hadisi daga malik an abdullahi ibn abi bakr ibn hamz hazm daga abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm sunansa kenan cikakke أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بن حزم أتكن للتاب دا زن الله صل... أتكن وسيقة دا النبي صلى الله عليه وسلم يربو تام أمر بن حزم كاكنسا سكينا تتبع كن ننسى تند عبد الله دان أبو بكر ني دان محمد شيني كاكنسا أمر بن حزم شيني تتبع كن كننسا wato littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma tattaba kunnansa shine amr bin hazm shugaban mutanen yaman daga yaman yake Allah da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi sai ya rubuta masa littafi wanda yake a cikinsa akwai bayanin sadaka da diya da waɗansu hukunce hukunce na musulunci daga ciki har da wannan Allah ya masal alqur'ana illa tahir cewar kada wani mutum ya taba alqur'ani sai mai tsarki kada wani ya taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki wannan hadisi ya zo ne kun ga mursal ne shi abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn muhammad ibn amr ibn hazm tabi'i ne kuma ya yi riwaya ne daga littafi littafin nan bai je ya karanta shi daga wajen mahaifinsa ba balantana ya zamanto an samu riwayar hadisi da ya ji daga wajen mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya ji daga wajen kakansa amr bin hazm kawai dai littafi ne wijada ne ya samu littafi don haka malamai suka yi ta tantama akan ingancin wannan hadith din waɗansu malamai sun tafi akan rashin ingancinsa amma ibn abdulbar yake cewa wannan hadisin bai kamata ma a rinka duban isnadi a kansa ba tunda abu ne wanda yake rubutu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya sa akai kuma ya shahara kuma yanzu amr bin hazm shi aka rubuta ma wasiƙan nan mutanen gidansa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa bai kamata a ce sun haddace kowane harafi ba na cikinta wasiƙar da suka gada daga wadda annabi ya rubuta ma kakansu yanzu ko kai ne ka duba ka sa kanka a wannan matsayin kan cewa kakanka ne baban kakanka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma wasiƙa a gidan za a yi wasa da wannan wasiƙar wasiƙa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wannan ya sanya malamai ba su yi wata wata wajen karban abin da ke cikin wannan hadisi daga cikin wanda suka inganta shi akwai imam ahmad ibn hanbal ibn abdulbar shi ne ce ba a buƙatar isnadi domin wannan saboda shuhurar da wannan wasiƙa ta yi saboda haka dai wannan hadisi ingantacce ne kuma shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani ma ya inganta shi la masal alqur'ana illa tahir kada wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki to sai malamai suka yi sabani suka ce to me ake nufi da tahir waɗansu sai suka ce abin da ake nufi da tahir mumini tunda almu'min la yanjus kuma Allah ya ce mal mushrikuna najas saboda haka wanda ba mushriki ba shine shine mumini shine tahir saboda haka suka ce abin da ake nufi musulmi shine kadai zai taba alqur'ani amma ba ana nufin mai alwala ba saboda haka in baka da alwala zaka iya taba alqur'ani in dai kai musulmi ne wanda aka hana ya taba alqur'ani shine kafiri wanda yake shine najasa amma wannan fahimtar ingantacciya ce a cikin shari'a idan aka ce wani fulanun tahir tahir wace irin tahara ake nufi taharar imani ake nufi ko ko tahara wadda shari'a ta ce ita ce tahara a taharar shari'iyya tahara ta shari'iyya tahara ta shari'a hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salatu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta tsahar a wata riwaya hatta yatawadda kaga inda aka yi maganar tsahara aka ce wani yana da tsarki tsarkin da ake nufi tsarki na shari'a shine tsahara da za ta halatta ma mutum ya yi ibada da aka sharɗanta tsahara gare ta taharatul hadath da taharatul khabath al hadathul akbar wal hadathul asghar saboda ake ce tahara da ka wannan shine sahihi in aka ce laye yamassa alqur'ana illa tahir kada wani taba alqur'ani sai mai tsarki ana nufin tsarki daga duk abin da dukkan wani kari ko babban kari shine ya zamanto kana da tsarki daga janaba ko karamin kari shine ya zamanto kana da tsarki daga abin da zai warware alwala kana da alwala kenan wannan shine sahihiyar fassara saboda ka'ida ce ta shari'a idan ana wato a alhaƙiƙa ita ke ƙaddamarwa akan almajaz ita kanta haƙiƙa ɗin hawa-hawa ce akwai alhaƙiƙatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatu lugawiyya haƙiƙar shar'iyya shine abin da yake kalma ce wadda ke tana da ma'ana a cikin shari'a haƙiƙatul lugawiyya kalma ce wadda ke tana da ma'ana a cikin lugar larabci yanzu idan aka ce a ah, idan aka ci ko karanta a cikin hadisi an ce sallu ala sahibikum ku yi salati ga uwanku me za mu masa eh addu'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum suka tashi suka yi masa sallar jana'iza ba addu'a suka yi masa ba saboda hakikar shar'iyya ita ke kaddamarwa akan hakikar lugawiyya inda ba na ga sai kawai ce za su yi masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙumu fali usalli lakum ya ce masu anas ibn malik bayan ya ci abinci a gidansu ku tashi ne ku tashi ne sallah a gare ku da suka tashi me suka yi sau suka yi suka yi sallah ko amma asalin ma'anar sallah me ma'anar ta ba addu'a ba ai da sai su miƙe ce to muna jira ai wani addu'a dole ya nuna cewa alhaƙiƙa shar'iyya muqaddama ala alhaƙiƙa lugawiyya ita ake kaddamarwa saboda haka idan a cikin lafazin shari'u ya ce la yamassal qur'ana illa tahir taharar da yake nufi tahara ta shari'a ba tahara ta luga ba to daga wannan ne malamai wanda yake kuma shine mazhabar malik suka tafi akan cewa bai halatta mutum ya taba alkur'ani ba sai idan yana da alwala to za mu ga abubuwa da suka zo akan a maganganun aha to ashe ba ina wannan riwayar yake ne na jin tana gaba za mu gani yadda yawa yadda wannan sa'ad ibn abi waqqas yayin da yake karatun alkur'ani ɗansa yana riƙe masa alkur'ani da ya fita ya je ya yi da ya fita da ya ga ya gyara zama ya ce la'alla ya taɓa wato al'aurarsa ne ya ce a'a ya ce tuna ka taɓa al'aurarka sai ka tashi ka sake alwala wanda yake nuna sahabbai suna ganin ba a riƙe alkur'ani sai idan mutum yana da alwala na'am qala maliku ya ce wala yahmilu ahadun al bi ilaqati ba wanda zai ba la yahmilu ahadun al bi ilaqatihi ba mutum kada wani ya dauki alqur'ani bi ilaqatihi wato da abin ratayarsa shine kamar alqur'ani da yake cikin gafaka al-ilaqa shine wato abin da yake markar jakar da aka sanya alqur'anin a ciki wala ala wisadin illa wa huwa tahir ba ma zai dauke shi ba zai dauki alqur'ani akan matashi ba ala wisadatin akan wani matashi illa wa huwa tahir ba wai kawai ka dauke shi haka hannunka na taɓa nasa ba in ma hannunka na taba wani abin da yake ɗora a kansa ne ba za ka dauke shi ba sai in kana da alwala sabanin waɗansu yanzu da ake musu fatawar cewa mace in tana al'ada za ta iya sanya safar hannu da taɓa alƙur'ani ai ba ta taba shi da fatar jikinta ba a wajen malik hatta ma yana kan yanzu kamar kamar a ce yana kan wannan jakar alƙur'anin ba za ka ɗauki jakar ba sai in kana da alwala walau jaza zalika la kumila fi tabi'ati walau jaza zalika da haka ya halatta da wato daukan alqur'anin ya halatta a haka la humila fi khabi'atihi da an dauke shi a cikin gafakarsa al khabi'a shine al jild alladhi yukhba'u fihi wato shine fatar da ake sanya alqur'anin a ciki walam yukrah dhalik da ba a karhanta yin haka ba بأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف saboda kada ya zama li'an ya kuna fi yadai alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi al-mushaf saboda ya zamanto cewa a cikin hannayen waɗanda wanda shi wannan wanda yake ɗaukan alƙur'anin akwai wani abu wanda yake yudannisu bihi al-mushaf zai bata mushaf da shi shine wani rashin tsarkin nasa ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله wato wannan yana ƙara yana cewa walakin inna ma kuriha walakin inna ma kuriha liman ya na'am walam yukrah dhalika li an yakuna fi yadi fi yaday alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi almushaf walam yukra dhalik ba a karhanta yin haka ba saboda wai akwai dauda a hannun mutumin ba wai dan akwai abin da yake zai bata mushaf din bane aka hana wannan wannan walam yukrah min zalik tana da alaka da wannan jumla ne walam yukrah zalik li an yakuna fi yaday alladhi yahmiluhu shay'un yudanisu bihi al-mushaf ba ba ba ba a karhanta daukan alqur'ani ba ga wanda ba shi da alwala saboda ana ganin akwai dauda a hannunsa da zai bata wato alqur'anin da shi ba dan haka bane inda don haka ne da sai ya zama kan cewar za a iya ɗauka za a iya ɗaukansa a cikin a cikin gafaka tunda a cikin gafaka hannun sai dai bata gafakar ba zai bata alkur'anin ba to yace ba wannan ne illar ba walakin innama kuriha dhalika liman yahmiluhu wa huwa ghayru tahir dalilin da yasa aka karhanta wannan daukan alqur'anin a haka liman yahmiluhu ga wanda yake daukan su wa huwa daukan alqur'anin wa huwa ghayru tahir alhali ba shi da alwala ikraman lil qur'ani wa ta'ziman lahu an yi haka ne ikraman dan darajta alqur'ani wa ta'ziman lahu da girmama alqur'ani la yamassuhu illa almutahharun dan a nuna wato girman alqur'ani din wa in fala uqsim innahu karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun kaga ci da aka ce innahu laqur'anun karim ishara ga cewa la ya masu ilal mutaharun saboda ƙur'anun karim ne e, wato ikraman dan a darasta Alƙur'ani saboda haka dalilin da ya sa aka ce sai mutum yana da alwala zai taba Alƙur'ani ba wai dan kan cewa an ba shi da alwala hannunsa yana da wata dauɗa ba da zai ɓata musa ɗin a'a dan a tsare martaba da daraja Alƙur'ani. قال مالك مالك يجي أحسن ما سمعت في هذه الآية ما في كاون أبن نجي أكون ونا آية لا يمسه إلا المطهرون ونا آية سورة الواقع لا يمسه إلا المطهرون با وندي كتاب القرآن سيما سوسركي إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى تو kamar matsayin wannan aya da take cikin abasa wa tawalla qaulullahi tabaaraka wa ta'ala shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala kalla innaha tadhkira kalla ku bar wannan magana innaha tadhkira shi alqur'ani wa'azi ne faman sha'a dhakara wanda yaso ya wa'astu yana cikin wato suhufin takaddu waɗanda suke mukarrama masu daraja maɗaukaka ababen tsarkakewa a hannun mala'iku masu kai komo masu daraja managarta saboda haka ma'anar laye masu ilal mutaharun mala'iku kenan a wajen malik laye masu ilal mutaharun ba ita ce hujja ta hana ba ita ce hujja ta ɗaukan alkur'ani da alwala ba wannan hadisin na amurbin bin hazm shine hujja saboda waɗansu sun shi ya sa kage ce ahsanu ma sami'tu akwai sabani wajen tafsirin wannan ayar to shi a wajensa baya kafa hujja da wannan ayar wajen nuna cewa sai da alwala za a taɓa alkur'ani domin la yamassu ilal mutahharun ma'ana la yamassu ilal muta illal mala'ika kiramin barara kira a safara kiramin barara an fahimta shine ce a wajensa wannan ayar ta waƙi'a kamar wannan ayar ta abasa ce na'am mu ci gaba a to mu tsaya anan mu tsaya anan tunda na ga mun yi awa daya na'am na'am to sai mu ansa tambayoyi ko in akwai ko babu shi kenan ba biha wa ni'mat na'am alaikum assalam a wani ya riga nan na'am na'am da ba wanda ba shi da alwala ai ba shi da tsarki eh ba shi da tsarki wanda ba shi da alwala yana da tsarki wanda ba shi da alwala yana da tsarki eh eh, eh. Ah, a da tsarki ka da hadathul asghar ai shi yasa nace at-tahir shine tahara daga hadathul akbar da hadathul asghar ka tahara daga hadathul akbar baka da janaba amma baka da tahara daga hadathul asghar tahara daga hadathul asghar shine kai alwala yanzu wanda yake ya je ya kama ruwa zai tashi ya sallah eh? saboda me ba shi da tsarki ba shi da tsarki eh. Eh, eh. Mm. Ah, akwai ma abin nan abin nan ya dan don wannan matsala tana ɗaya daga cikin matsalar da muka yi ta abin nan mujadala da waɗansu 'yan uwa na ilimi kai saboda haka akwai abin dan dai kawai dai lokacin da ya kure ne ban samu na duba ban dan duba abubuwan ba amma akwai akwai nusus waɗanda suke nuna wannan dan saboda matsalar shine shi tsahir din nan za mu ɗauke shi akan haƙiƙar shar'iyya ne ko akan haƙiƙar lugawiyya الطهارة حقيقة شرعية شرعية تجي طهارة من wal الأصغر والحدث akbar شنو طهارة تعريف طهارة kenan. saboda haka wanda yake da tsahara daga alhadathul akbar hmm, za a ce masa abin nan kamar wanda yake ba shi da janaba yana tsahara daga hadathul akbar ya yi saura kuma tsahara daga hadathul akbar wanda sai ya yi alwala in ba alwala ba taimama so a kai kana ganin kanca idan mutum ya yi alwala ya kama ruwa a idan mutum ya alwalarsa ta kare ya ji ya kama ruwa saboda haka tsahir ne a'a ai shi yasa kaga yace al'amru bil wudu liman massal kur'an sai da alwala kaga wa fahimtar fahimtar shi yasa ku rinka duban abin da yanda ku duba yanda malik ya fahimci abin shi yasa ya sanya a cikin littafin sa al'amru bil wudu liman massal qur'an umarni yin alwala ga wanda zai taba alqur'ani na'am salisu wa oh, ashe fa kai <laughs> eh ban ji ba ah. eh da laifi mana yi eh. ka saba ka saba kwarai hmm. akwai laifi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya rubuta ma al'umma al'umma ya rubuta la yamassal qur'ana illa tahir annahyu yaqtadhi al-tahrim hani tahrimi ne haramun ne na'am idan ya zamanto yana da eh eh to ya za ka ba su ƙur'ani sun iya karatun larabci ne sun za su fahimta? a ah, translation ai ba ƙur'ani ba mushaf ba ne mushaf abin da ake nufi da mushaf shine qur'ani cikakke da aka rubuta shi da larabci ba da tafsiri ba ba ta fassara ba in aka fassara shi in aka rubuta shi da fassara ya zama to littafin tarjama in aka rubuta shi da tafsiri ya zama to tafsir bai zama to mushaf ba saboda haka zaka iya ɗaukan alƙur'ani mai fassara da turanci ka ba mu kirista ko da akwai larabci din a ciki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa ga hirakul wanda ya kawo aya alkur'ani a ciki ya ce min muhammad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hirakal azimin rum aslim taslam aslim yutika allahu ajraka marrataini wa illa fa alayka ithmul irisiyin wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun wannan aya ce ta alkur'ani kaga amma abin sai ya bayar a kaima wanda yake ba musulmi ba saboda ba qur'ani ba ba bane ta hmm? akwai sauran maganganu nasa salawatullahi wa salamuhu alaihi dan haka ya halatta a ba mu kafiri amma alqur'ani ba wanda zai dauke shi sai wanda yake da tsarki na'am na'am alaikum salam kalmar wanne malik wanda yace wa inna ma Kuri dhalik wa inna ma kuriha dhalik to ai ka san malik baya baya fadan abu ce haramun ko halal in ba abin da ya zo balo balo a cikin alqur'ani ba amma alkaraha din harimiya ce karaha ce ta haramci hmm. na'am juz'i ya halatta shi ma ba mushaf bane juz'i ya halatta ku tsaya ku ga a cikin tahdhibul mudawwana don su ne suke fassara maganan malik su suke fassara maganan malik su suke fassara wannan ban gani ya kawo ba amma dai zahirin maganan malik a baya faɗan cewa abu haramun ne in ba a cikin alkur'ani yake ba kuma zahirin hannun annab sallallahu alaihi wasallam haramci ne yani la ya juz mutum ya taba alkur'ani in ba shi da alwala ka gani wala yahmilul mushaf nasrani wala ghairu wala illa an kuna fi khurjin aw ghararatin aw tabutin ma'a ghairihi wa amma ala wisadatin aw bi ilaqatin fala to aka hana an aka hana an hana cewa karhanci ne mm. na'am alaikum salam na'am ana eh eh a ana nufin mushaf da yake cikin takarda amma qur'ani da yake a cikin waya ai ba mushaf bane signal ce ta alqur'ani signal ce wanda in ka kashe shi kenan ya tafi mm, baya daukan shine fatawar da malamai suka baya daukan hukuncin mushaf in haka ne sai a ce kenan baka ɗauki waya ba sai kana da alwala eh, ko kuma in ka kunna alƙur'ani a ciki ta zama to kana riƙe da mushaf a'a eh, na'am alaikum salam akwai sabanin malamai amma wannan shine mazhaban malik kuma shine yafi karfi wajen hujja akwai sabanin malamai eh abin nan yan zahiriya sun ce ba sai da alwala ba kuma shine mazhaban shaukani shine mazhaban shaukani abin da ya rinjayar kenan a cikin nailal autar da yawa daga cikin waɗansu ɗaliban ilimi abokanmu ɗaliban ilimi sun tafi akan wannan ba na mantawa akwai wanda muka wanda muka abin nan mun yi wannan munakashan tare da malam Jafar Allah ya ji kansa shi sa nake ce muku akwai hujjoji da dama dan dai lokacin da dadewa ne ba zan iya tunawa ba

wato adalcinsa ko kuma ba a san shi ba ma ba a san waye shi ba wanda ko baka san mutum san mutum ba ka yadda da riwayarsa inda sharadin yadda da riwaya ya zama to adali ko kuma an san shi an san kuma adalcinsa amma kuma ba shi da ƙarfin hadda in ya tashi in ya tashi hikayar abin da aka yi a gabansa ko abin da ya ji sai ya ƙara ko ya rage ko ya musanya ma'ana ko kuma ya zamanto kan cewa an ruwaito hadisin da isnadi ba ingantacce ba an sami gibi wani ya ce ya ji wani ya ruwaito daga wajen wanda bai gani ba kuma bai ji daga wajensa ba wanda yana faruwa wannan sababin rauna hadisi ne sababu abubuwan da suke sa ake samun hadisi da'ifi suna da yawa ilimi ne guda a cikin fannin mustalahul hadith ka san wannan sannan ko me yasa ake samun hadisi da'ifi abin da yasa ake samun hadisi da'ifi saboda riwaya haka ta gada eh, ba kamar ƙur'ani ba ne da ba a karɓan alƙur'ani sai da tawatur ba za a ce aya a cikin alƙur'ani take ba da cewa wani mutum ɗaya ya zo ya ce naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar a'a sai an samu jama'a wanda yake ba zai yiwu a cikin al'ada su haɗa kai kansu karya ba a ji wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa to amma in dai za a samu to alƙur'ani kenan don haka ba zai yiwu a samu alƙur'ani a samu za'ifi ba saboda ba a tabbatar da abu alkur'ani ne sai da tawatur amma hadisi ko ana iya tabbatar da shi da tawatur ana iya tabbatar da shi da ruwayar mutum daya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane ya tura mutum daya zuwa kamar ya tura mu'az zuwa yaman ya kira su zuwa ga musulunci shi kadai kuma suka yadda kuma ya je ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma suka yadda akan haka suka shiga musulunci to in ko za a iya karban hadisi daga wajen mutum daya zai iya yiwa wannan mutumin ya kuskure ko ba zai yi ya kuskure ba zai iya yiwa ko ba zai yiwu ba to tun da ku zai iya yiwuwa ya kuskure zai iya yiwuwa ya to an samu kuskure a cikin riwayarsa a cikin abin da yake faɗa to kuskure a cikin riwaya shine raunin hadisi ma'ana cewa hadisi mai rauni ne wato ana tsoron cewa akwai kuskure a cikin hadisin ba a tabbatar ɗari bisa ɗari ko ana da zato mafi rinjaye cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ana shakka ko kuma wato rashin inganci rashin tabbacin cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi rinjaya mm. to sannan hukuncinsa shine ya danganta da irin nau'in hadisi da'if din akwai wanda yake hadisi ne da'ifi raunin nasa mai tsananin rauni kamar a samu wani wanda yake kullun ya riwaya kuskure yake yi ya kaɗaita da riwayar hadisi to wannan hadisinsa mai tsananin rauni ne wannan hadisi mai tsananin rauni bai halatta a yi aiki da shi ba ba za a inganta wani hadisi da shi ba ba kuma za a karfafa shi da wata riwaya ba sai dai kawai a bashi bai halatta ma a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce an ruwaito wai an ce ba za ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba akwai wanda yake rauninsa ba mai tsanani ba ne to wannan wanda yake rauninsa ba mai tsanani ba ne shine malamai suka yi sabani waɗansu suna ganin ba za a yi aiki da shi ba shi ma tunda bai halatta a aiki da wani hadisi ba in ba wanda ya inganta ba shine ra'ayin mali eh, shine ra'ayin bukhari da muslim da irin su ibn al-arabi daga cikin malaman malikiya waɗansu kuma suka ce a dai hadisi ne mai rauni rauninsa bai tsananta ba kuma ya zo ne wajen kwaɗaitarwa da bayanin abubuwa na falala to za a iya aiki da shi in ba abu ne wanda yake ake tabbatar da halal da halam da shi ba in dai kawai a tabbatar da falala ne ko kwaɗaitarwa ko tsoratarwa za a iya ya a yi amfani da shi to wannan shi ne dai takaitacce amma in kana son bayanin wannan ai mustala za ka tafi ka je ka karanta ilimin mustala na'am eh menene me menene me menene wato kimiyyar solar system da yake magana duniya tara duniya tara oh wai planet planet tara eh, eh, matsayinsa a cikin addini matsayin wai solar system a cikin addini abin nan yanzu don yanzu mai matsayin dare da goron dutse a cikin addini akwai dala akwai goron dutse kuma sai a ce sai an faɗi mai hukuncin dala da goron dutse a cikin addini wannan ma an zo an gano akwai wata akwai rana akwai neptune akwai wannan tauraron da wannan tauraron sai ce mai matsayinsa a cikin addini hmm? wato kai wata na so ce ne an yadda da shi a addini ko kona na so ka ce an yadda da shi ko ba a yadda da shi ba an yadda da akwai wato waɗannan waɗannan a ah, kawakib waɗannan tauraron guda waɗannan guda tara ɗin kenan ko akwai su mana malamai sun tabbatar da su ko malaman musulunci ma sun yarda da su ai na dama na tintini suna maganar su su zuhal su mushtari da utaridu da akrabu da wane ne duk ba akrabu ba kai na akan tambayar yau ci karatun yau to ba su ci gadon juna ba la zai ci gadon uban wala uban zai ci gadon ɗan babu gado tsakaninsu sai dai idan bayarwa suka yi sai dai idan a kyauta ne in yi a cikin wasiya ne kafin su mutu suka bayar suka ce wane wannan kaza na nasa ne zai iya karban wannan kyauta amma ba da zimma ya ci gado ba na'am na'am eh na'am wannan ba musulmi bane wanda bai dada eh. ah, idan akwai dole musulmi in akwai karfi ba in akwai dole karfi muna shari'a ya za ka ce abin nan ga mata masu good evening suna yawo ka ce muna shari'a kawai hmm? hmm? guda ne wa'azi za a yi musu waɗannan wa'azi za a yi musu wato ba za a yi ba a cikin hali irin wannan koma da daular musulunci da ake shari'a ba haka kawai za a je a farma mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tura mutane za su yi jihadi sai ya ce a kira su tukuna sai an kafa musu hujja saboda haka tura musu masu wa'azi za a yi ta yi eh. shi ne ce wa'azi za a yi ai ba za a gaji ba yanzu maguzawa ya muke da su ya ake da su ba zuwa ake ana yanzu yanzu aka yi wa'azin maguzawa aka je sau daya sai a ce an gama shikenan ba za a sake komawa ba amma ga sunan yan wa'azu da sauran da masu fita yan Beirut Road haka za su ta zuwa gari su ta zuwa su ta zuwa a ce yau in sun je an sami gidan wane ya musulunta an sami gidan wane ya su gobe su sake komawa wani makon su sake komawa haka za a yi ta musu ai wa'azi ba za ka ce to an riga an gama an kafa muku hujja shikenan tunda ba ku karba ba shikenan yanzu bara'a lakum dinukum waliyadin ba mu ba ku sai yaki ba haka dole sai an yi tayi yi ai tayi yi ai tayi annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku yayi a maka yana ta musu wa'azi to ballantana mu na'am wanda ya bayar wacce wanda ya bari ai ba mutum ana ba shi lada ne idan ya bar gado eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum maluhu ahabbu ilai ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min min mali war min mali warithihi hmm. wane ne dukiyarsa ta fi soyuwa gare shi bisa dukiyar magajinsa ce a kowanne ya fi so a ce dukiyarsa ta fi bisa dukiyar magajinsa ya ce to dukiyarka ita ce wadda ka bayar kana cikin rai dukiyar magajinka ko shi ita ce wadda ka mutu ka bari saboda haka abin da ka bayar shi ne sai dai in ka bayar din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta da'a warathataka wa hum aghniya afdalu min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar magadanka alhali suna da wadata yafi bisa ka bar su talakawa mabukata suna ta neman suna mika hannu a basu ah. mm. shi yasa ai kaga aka kayyade in dai har mutum zai yi sadaka da dukiyarsa kada ya ta wuce thuluth yace athuluth yace wa thuluthu kathir na'am a kada ka ce babu qur'ani cikakke eh babu qur'ani za a ce ga an tattare shi yana nuna kenan ko da juz'i kenan a'a ba haka yake nufi ba yana nuna alkur'ani bi itibari ma sai yakun a ya san za a samu alkur'ani kuma ya san alkur'ani din cikakke ne ya cika bai kuma cika ba sai da ya bar duniya sai a karshen rayuwarsa mm. ka wannan alkur'anin cikakke din shi ake nufi ba a jiza'u ba to na'am kai lokaci fa zai kure na'am dangame da wala ba na ji Ya bi kowace hanya in ya bi kowace hanya shi za a yi mai hisabi ai ah, kama ka san bai halatta ba na'am shi dai bai halatta mutum don an ce ka bar magadanka cikin wadata ba kuma ka je ka neman musu wadata ta hanyar haram na'am wai tambayar wai sun ci halal ni dai ba zan ce ka je ka nemi haram mutum ya nemi haram ne ba mu dukiyarsa sama na'am yanzu abin nan wa yake zuwa yake daukar ran wa yake zuwa yake ɗaukar ran mutane eh to amma kuma Allah ya ce shine yake ya ce Allahu ya tawaffal anfusa shine Allah ne da kansa yake zuwa yake ɗaukar rai ba da umarninsa mala'ikan mutuwa yake yi ba to yanzu idan zai ce masa Ali ya rubuta ya rubuta da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce annabi ne ya rubuta ba sallallahu alaihi wasallam hmm? ka gane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راغدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين